yanzu yanzu a'a boka tsaya daga nan tsaya daga nan ka taka ɗan dan kalwaja aljani mai koko za ka taka dan shida na iya zama nan boka maza da gaba to da baya ake tafiya to da baya ake tafiya za ka taka ɗan kalwaje wayo Allah to ai na iso wurin rufa ido ka zauna to bakar liholi bakar liholi me ke tafe da kai na zo ne saboda akwai wata hanya da nake nema kyakkyawan gaske mai na zainab na kashe kuɗi na kashe kuɗi akan wannan yarinya zainab ni kuma wallahi allah ya samun ciwon santa don ko bacci ba ni kwatsam sai ni ji mummunan labari wai ta yi aure to shi ne na zo wurinka don Allah don annabi boka ni duk abin da za ka yi in fansha haushi shi nake so wani abu ya yi mai sauki ne to boka muna da ajiyar saboda haka rufe idanka to na rufe kashi to